Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na ci gaba. Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Karma wanda baya shi ne ta da mu, sanda na arzikinmu shi ne uwa uwa. kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata mun fara kawo muku rahoto na musamman kan yadda za a magance rikici tsakanin manoma da makiyaya a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya ga wakilin muhammad nasir da ci gaban rahoton shugabannin al'umma suna da muhimmiyar rawar da suke takawa wajen ganin lamura sun tafi daidai da kuma kaucewa tashin tashina a cikin jama'ar su akan hakan ne ma sa'in dolar usmaniya dr muhammadu jabi Gori wanda ya maganta da yawon mai alfarma sarkin musulmi ke tsokaci akan muhimmancin ɗaukar wannan mataki na hana rikici tsakanin fulani makiyaya da kuma manoma to wannan gaskiya muhimmin kwamiti ne don abu ne wanda yake ya daɗe ana fama da shi kuma an daɗe ana ɗaukar matakai amma dai abin ya yi wuya har ya ƙara ma ta'azzara yanzu da wannan hukuma ta fito wannan proje wadda take samun karfin gwiwa da bankin duniya na tabbata za a ƙara samun ci gaba wajen nasarar a daidaita matsalolin da ke faruwa tsakanin manoma da makiyaya kuma za a sami ci gaba kwarai wajen kiwon dabbobi illa ne za a sami sa'ida za a samu hanyoyin na burtula da mashayike da kuma hakukuwa da itace da suke amfani da su wajen ciyar da dabbobi za su karu wannan project zai taimaka haka kuma za a samu daidaita wajen su kansu manoma a rage shiga su ana musu banna kuma su kansu samu sa'ida cewa za su yi nomansu ba tare da sun sami tsangwama ga hannun manoma hakan ga wannan babban aiki ne kuma muhimmin ci gaba ne da aka samu a wannan lokaci tare da fata Allah shi yi jagora. Jami'an gwamnatin Sokoto masu kula da abin da ya shafi lafiyar dabbobi su ne za su ja ragamar wannan shirin a Sokoto. Kuma kwamishinan kula da lafiyar dabbobi da kiwon kifi Aliyu Abubakar Tureta ya bayyana cewa. Ai dama wannan wurin wani aita ne saboda ainihin kula da lahiyar dabbobi kwashin gaba ɗinsu da kuma kiwon kifi to yanzu alhamdulillahi gashi kuma an to da wani project wanda zai kula da ainihin kiwon wannan ilimin da kwadar kula da dabbobi din mm. to haka wannan kamar a ce wani sashi ne an ka kirkiro ga wannan makata tamu saboda haka za mu ba da goyon cewa muka cewa ainihin duk abubuwan da ya shahi dabba mm. wanda kula da lahiyarta da bunƙasa yawan su da kuma ainihin abin da ke sa kawo cikas ga bunƙasa su wato kamar da kuma su kuma manoma domin dan ci mana dan jin mai domin su manoma su ai su ke noma abin da bubin ke ci to idan ko su noma ba domin ba su ci su ko dabbobi su ke da nama da nono da abinci wanda manoma zai ke ci su yi aikin to haka dan mai dan jin mai shi ta shi ta wani mata tamu karkashin wani jagorancin kwamishina ya zan koyo shi muna ganin cewa mun hada kan mu da kuma ainihin makiyayen mu don domin a samu ba za a samu matsala ba wadda za ta hada samu tashi hankali wanda kai ga rashin rayuka na daban-daban to ko yaya kwamitin ya kudurci yan aiki domin kwalliya ta biya kuɗin sabulu duba da cewa ya jima da kafuwa amma ya kasa yin tasiri aliyu abubakar tureta yana mai cewa shi da kwamitin ba sabo bane tun shekarar alif da ɗari tara da 69 an ka kirkiro wannan kwamiti din amma dai ya daina aiki saboda babu membobi wanda suke iya ko babu support wanda zai sa aiki kwamiti ya ci gaba to yanzu wannan kuma wannan air press ya faɗo da shi ne saboda muhimmanci da ake gare shi domin abu ne wanda ke hora ko wani lokaci wanda aka samu tsala tsakanin makiyaya da kuma manoma to wannan shi amma kasar da ta da shi saboda wannan ma'aikatar ta aikin ta ne to wannan kwamiti gaba da an ce mishi ko faɗowa na zai yi da ainihin sasanci tsakanin manoma da ma'aikata eh, da makiyaya duk wani abin da ka sani ana yi don kamar ga al'ada shekara duk musamman irin yanzu da da mata fara sauka da ka sa'unsa matsaloli domin su ne manoma su za su nemi gonakin su su kuma kiyaye dole su fita su yi kiyo to in ko ba an ta kai ba dole su matsala to muna kira ga ainihin wannan kwamitin da ya dama aiki shi ne ya kira ga ainihin manoma to su iya bakin wuraren su su ku buke ya su ki haƙƙin dabbobin su domin ma'aikata ma'aikata mu ta ma'aikata lahiyar dabbobi muna da ainihin sashi wato department na musamman wanda ke kula da ainihin eh, burtula da ainihin mashayin ruwa da kuma ainihin urma inda dubu ke kiwo to wannan ita kula da wannan ne Allah su yanka kula da wannan ko watsa a durin shi to a za ka ga an samu nasara wannan kwamitin zai aiki ne da kamata kuma ba na ɗaya ba ne ba wai matsayin jiha ɗaya ba za mu kafa shi Allahu gaman da ba akwai shi to za mu haɗu da shi kuma akwai shi matakin ainihin kamar a shi gunduma hakan ga shi ma za mu haɗu da shi yadda kowace shi na aiki yadda su ɗan gunduma kuma su ka samu wanda ya samu ka samu wani matsala to za su ainihin kwaciya sun rurare ta in ta kashin su su kawo ga na kwamitin na hukuma kuma zuwa ƙarfi kuma sun da shi alhamdulillah in kuma sun walwale shi ba ya su sai su kama jiha to wannan shine haka ne to sai dai masana na ganin cewa sai an yi da gaske muddin ana son samun kwalliya ta biya kuɗin sabulu ga dukkan wani lamari da ake son cimma a kibarsa farfesa bello bada na jami'ar usmanu dan fodiyo da ke sokoto yana mai ra'ayin cewa akan wannan kwamitin na hana ya mutsi tsakanin fulani makiyaya da kuma manoma ban abin da an ka rasa shine shugabanni su aji kafa su. su tabbatar da cewa wanda bincike ya tabbatar da laihi ne an hukuntar da shi daidai dokokin ƙasa ai shi na an karasa idan an ishi makiyaya su abba su da gaskiya shi za an yi musu hukunci bisa ga rashin gaskiyarsu idan manoma abba su da gaskiya an yi musu hukunci daidai rashin gaskiyarsu idan sarakunansu waɗanda su ne sun ka ɗauki wuraren makiyaya sun ka miƙa ma manoma an ka mace makiyaya inda dabbobinsu ba su iya kai ga ruwa da za su sha sai sun ratsa gonaki in kuma sun ratsa gonaki kuma a ce sun yi laihi to sannan kuma tunda suna da dabbobi a kama su sarakunansu ina nihin shugabannin nasu a haɗa hadda ita kanta miyatti Allah din a zalunce su tare da alƙalai hatura ta kai bango to in ba wannan an ka daina ba yanzu ana adalci akan kowa ai masu iko na ka ɗaukar wurare suna ba manoma inda ya zamanta a da wuri ne inda makiyaya ka samu su bi su kai ga ruwan da za su sha ko kuma su samu inda sun ka ɗan tsaya da dabbobinsu ko kuma inda sun kai kiyo to ko ina an bi an shi ga Tabki can inda suka zuwa su sha ruwa lalle sai sun shiga gona kuma lalle dabba in ta shiga gona tana hisga wani abu to kuma wannan abin ɗan karamin abu a maishe shi babba to kuma su tun da ba su da boko ba su da gata ƙungiyoyin su nan miyatta Allah ba su yi musu adalci fi sabilillahi suna gamewa da manyan shesa waɗanda a cikin ƙungiyoyin su nan miyatta Allah suna shiga manyan manyan motoci suna ci namomi suna aure aure amma su ka gani to matsawar ba irin wannan zalunci aka yi musu ba yan an shekara akan siyasa ana kawo wai an kawo kwamiti wai an kawo menene an kawo menene da zaran kwamiti bincike ya kai ga wani babba wanda adda hannu ga wata ta'asa da an kai game da suwa ko kuma wanda shanunsu da an ka ɗauko sun ka kai ga hannu ne ya halaka sai ka ji kwamiti ya ɓaci babu abin da za a yi to in ho ba wannan an ka da ba an ka samu shugabanci wanda aji ƙawate ya ɗebe tsore ji tsoron Allah an ka yi adalci in su abba su da gaskiya a basu to wannan ana samun sasanta mai kyau. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu wakilin a Sokoto Muhammad Nasir sai kuma Julie Ladis Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. ku zo mu dinga noma tushe na arziki mu kama noma yaƙi na ci gaba kar mu manta baya shine ta da mu sandare na arzikin mu shine uwa uba